إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون كنت انت كل إذا كان الله سؤال بيبيو بيبيو كل أشياء ترى سنة الآية فريقه بالسجن بلس 360 نعم كده نعم يا سلام هذا لي بقي يتين ده كنت بقرا كده بقرا ال عمران واسا واسا اما انا كده واسا ما aka lokaci a fina-finan hausa aka lokaci ana gulmace-gulmace da gutsuru tsoma da kunji-kunji da gulma wallahi mai da wallahi mutuwa tana zuwa wallahi ajali na na tafi ana mutuwa in biki sani ba jiki mutuwa rai da ki shan mamaki ka je makabarta za ka yi mamaki za ka san ana mutuwa je ka ga road accident za ka san ana mutuwa je ka maternity daga wannan ta haihu yanzu yanzu ta mutu sun ya kashe ta ma'ana ta yi bari ba ki san lokacin da raki zai bari mu mai da hankali mu so ba da yarinya ko tsohuwa ko tsoho ko yaro ko malam ko almajiri haka kawai kuma ake ɗaukar mu ake kai mu ɗakin turba haka ake aje mu ake baro da an mutum awa uku na da waya mutum ya fara lalace ya Allah ya Allah sannan ne ma wani ɓata lokaci ana ɓata lokaci a kwalliya da da ado na shirme yana ba mu samu lokaci ba ɗan ki ƙorani na sha faɗa watar na ɗawa fiye a harami a ka'aba na ɗawa bi sun yake tilawa daga suratu suratun rum alif lamim ghulibatir rum sai na tuntube a karatu sai na ji an kama karatu an gyara kuma wanda gyara min yaro ne ina wai ga wasu na shi mana ya sa gilashi ya kafa mai ido lokacin shekara sha uku ba da sai iko sai ala sai tambayi da larabcin ce nan wani ta'alanta al-qur'an ya shi. ina kuma karatun qur'ani sai ya gaya min da turanci i don't speak arabic sai mamaki na ya kara mamakantuwa sai ce da ni my mother has been teaching me the Quran ce ni kowa ta ce ke kuwa ba suna matan Najeriya musamman garin mu Kano ce to kuma ta a Kano kun gani ko yaro ya gyara liman karatu a yau ina ro Qur'ani wani ke ya tuntube ina likitabun aziz abin da yasa na faɗa nan yana alfahari da mahaifiyarsa ya ɗan gizo alfahari da kyau ina son ki haifi ɗa ya rinda ce ai ai baba ai ka kware wajen ashkar hauzu abin kunya ne Allah ya shi mu da abin kunya sun haka a gurguje kun gane ko ya ne abu na farko kenan to shi ne yake cewa wani sahabi ana kiransa usaid ibn hudayr usaidu usaidu usaidu ku ji da kyau yanzu zan yi tambaya ina magana tambaya ku dena ku mai da hankali wajen ka usaidu da daddare yana cilawa a suratul baqara yana karanta baqara alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جنيه جنيه yace a daidai lokacin kuma ya kwantar da ɗana mai shan nono sunansa ya haya ya kwantar da shi a kusa da doki da ya ɗaure a cikin barga yace ina kamar su shan ga dokin na tsalle kamar ah. yace sun dakatar da karatu da na dakatar da karatu sai dokin ya tsaya yace sai kuma koma fara karatu shan ga dokin kamar zai tsalle zai balle ni ce to gaskiya akwai magana kada ci gaba da karatu dokin nan ya balle ya dira a kan yaro ya kashe min jariri sai da kasar da karatu sai da kasar sai ya ga wani abu kamar shurin fitila da gudu ya juya ya yi samaniya washe gari sai ba mun jin Allah labari sai an ce ai mala'iku ne mala'iku ne suna so su sauko ne don su ji karatun Qur'anin wannan ba kwallo labari ashe idan kina karatun qur'ani kuma Allah ya baki kwarewa yadda ya kamata ana miki fata ma mala'ika kan zo ji karatun qur'ani shi yasa dole ki karanta qur'anin da ka'ida ki san kalkala ki san idgami ki san ikhfa'i ki san ishmami ki san har ma da ikhtilasi yani kuma da kowace riwaya babu libin ki karanta kada ku daga wajen cikin yayi mahaddata ƙorani dai a jushi yara wajen kusan mahaddata goma nawa suka ciki sha na a ce da ke wannan ya haddata ƙorani da ruwayar hafsu ya kuma sake sauka da ruwayar wasu kuma ya ce ƙoranin da hannunsa da ka ɗaya musulmi cikin su haka mutum guda ɗaya amma kiki ta kira kallon kallon kana ɓata lokaci misali la ya ce mala'iku ne in wannan falola ƙwa'ani mala'ika na zuwa don yi ji karatun ƙwa'ani musamman gidan da ake karanta baka mabucin karatun ƙwa'ani ranar alkiyama a hadisi tabbatacce za a ce da shi ikara wartaki warattil كما كنت ترتل في الدنيا فإن آخرة زكاة كرمتا كي مكرمتي كي كراتيون لك في الدنيا فإن آخرة مدتك إن آخر حد تقرأها كتك ولا كراتو يتكراتو ذاتي لشي matsayin a الجنة دقائم دقائم هكذا ka tsaya haka za da karatun ƙur'ani saboda falalar Kur'ani, iyayen sama Allah zai sa a sanya musu tufafi na alfarma ranar lahira kowa na can suwaye a ce ainihin iyayen makaranta ƙur'ani ba ku sura su karatun ba amma iyayen waɗanda suka tsaya suka karantar da su tsakani da Allah ba da dukiyar haram ba ba su ci mutuncin malaman ba ya kai sharadi اي شيني الامام الشاطبي shatibi yake rera waka a baiti na goma sha biyar da فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له كو في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملائكة ya ba ma makarancin ƙwa'ani ya ya kai makaranci mai riƙe ƙwa'ani mai girmama shi hani an mari an walida ta kare sun caɓa a wasu irin ta zamani Iyayenta sun more an gane ko saboda haka ƙarfin alkhairi bane yan uwa yana daga cikin falalar ƙur'ani abdullahi ibnu idris ɗaya daga cikin manyan manyan malaman farko ne ya zo mutuwa yana gadon ya kwanta a shimfiɗa yana jinya ajali ya zo mai sai yasta ta zo kusa da shi tana kuka sai ce karki min kuka ya yata karki min kuka ila ki yi kuka za ki rabu da mahaifinki amma ni karki min kuka domin wallahi inda nake kwancen nan na sauke ƙwa'ani sau dubu hudu karki min kuka ne sa yi wannan magana ya ce dama na sauke ƙwa'ani sau dubu hudu min ajil hadal yau saboda wannan ranar الإمام ابن تيمية الحران الدمشقي قال يا فقط 661 إرصى 728 ابن تيمية لما كي يسوك قولي شعبي لما هو تكين قلعة سيدي صوت قرآني صوت تمانين ديدي يا جيو صوتات تمانين دقايا ديدي إن المتقين في جنة ونهر fi maq'adi sidiqin inda malikin muqtadir sai dai wurin sai mutu sai dai wurin yau Imam Bukhari an ce kullum yana safan Qur'ani kullum sarka shi aiki ga maza kullum fa ke ta ake ki soke bakara kan kullum ba kudanin gaba ɗaya ba tukun ko da mu muna ba da shawara kan ka soke ƙur'ani so ɗaya cikin sunan abu dawud annabi sun yana cewa duk wanda ya sauke qur'ani a rana ko kuma kasa da kwana uku bai kamce shi sun malaman suna suna cewa generally an fi dai sha'awa duk wata ake kai sauka wa za yi ma Allah alƙawari daga yau daga nan har ki mutu kuma sai kin sauka karki ce a ah, baki haddace ba ɗauko ƙur'ani kuma idan kina ganin kina shi duk ai an ce al-mahiru bil qur'an ma as-safarat al-kiram al-barara والذي يقرأ ويتتعتع عليه شاق له أجران أجر التعتع واحضر qira'a wanda ya kware wajen karatun qur'ani shi wannan yana tare da manyan manyan mala'iku ba ke sun haka in kina so to ki tashi ki ba bacci bane a rage baccin dare a rage kallon talabijin a rage chatting chatting chatting chatting chatting ana chatowa da yawa a rage a rage abokanai da kawaye wanda suke ba dole ba Allah a daina wasa abokanai da cinyere da ungozi a faculty ko a department saboda gina boko cinyere mai cinye imani a rage wallahi ya zama kina da ajanda kullum za ki karanta ƙura'ani kin gama da duniya ballantana a ce kina karanta shi kuma kin san fassara shi sai zama haske kan haske to mai karatun ƙur'ani in ya ƙware yana tare da mala'iku wanda yake karantawa yana ba shi wahala wa qala ibn wannan ma ba ba shi ba annabi ce ladabi ke gare shi ga ladan wahalar da yake sha ga ladan kato in shi babu hasara bikin wannan falalar ƙwa'ani falalar menene ne ƙwa'ani kuma ya faɗa cikin ruwa ya tabbatacca ya ce ku karanta ƙwa'ani Allah zai ba ku lada kowace kowane baki lada goma duk baki ya ce ba zan ce da ku alif Lamin. حرف سيدي الف حرفيني لام حرفيني لام شمام نيني كان انت تشي الف لام ميم حرف نون كان حرف او كان او صوغوما نعم ذلك الكتاب حرفي نوني لا ريب فيه حرفي نوني سبحان الله كل لا كل الخير shi duk lokacin da kika yi ana rubuta miki lada in ga falala qur'ani qur'ani shine littafin da labarin mutanen farko akwai ciki haka labarin mutanen baya shi yasa shi gagar ne ƙur'ani. idan za ki karanta shi ana so ki tsarki har ma mutum ya ci asuwaki har ma a fesa turare ba mun ce dole ba ne amma tuwon girma mai yanzu nama a gane ko a martaba abin da ke da martaba a kimanta abin da ke da kima a darajanta abin da Allah ya darajanta shi kada mutum ya wasa da ƙor'ani ƙor'ani yana da haƙoƙi da yawa daga cikin haƙƙin ƙor'ani kada mutum ya kwanta ƙafan suna kallon ƙor'ani la baya halatta kada mutum ya nemo karatun ƙor'ani ya sanya shi a matsayin ringtone haramun. kada ki sanya karatun qur'ani a matsayin ringin ton kun san ringin ko in an kira ki ke kashe ki dauka haramun ne ki mai da karatun ba ringin dalili guda biyar dalili na farko ki mai da qur'ani kamar yaron ki kwarai kuwa saboda shi aikin rington kamar yana maka hidima ne ai dalili na biyu kin mai da qur'ani da kukan kare da kwamfasa kofa da tsaya me nake nufi a domin akwai waɗanda rington ɗin su aikon gasa kofa ne kwanfonin shi mai rington kun gani abin da nake nufi akwai da suke sa kukan mage sunan shi ne akwai waɗanda suke sa zuban ruwa sha sunan shi ne akwai masu sa ainihin haushin kare ƙwarai akwai masu sa kuma ƙorani shi ma sunan shi ne sokin mai da ƙorani da kukan kare da suna guda an yi zalunci ƙorani ya fi ƙarfin maka na uku ƙorani da yawa waɗanda suke sa a matsayin ringington tsakaninku da Allah idan aka kira su suka ji karatun suna bari sai aya tafi ƙarshe A ka tsaye suke ba magana Allah kake yankewa waye ke ta Allah na magana ka yanke magana sa kama ka muke ba mu san mana zunubi ba kila a rana ana kiran ki sau ɗari wato kin samu Allah sau ɗari ke inna lillahi wa inna ilaihi to ya zama dole ne الله نبغى كينكي نجبا خما بكينكي با ما سورني إنسان أبد إن كان كن قرآني دم الله إذا أك كراسو مي ما كان معادلتي حن كلين سنا كان قرآن مي خوينا كان مكرني تو مي الله يشي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسرعة إذا أنت تريد إذا أنت العلم فأنت غير الله ولكن أنا كاتب عليك كل شروع الجنوما أنا كرنت قرآني لسك سكر سئلي شروع وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنسجوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين سورة لما أربعين بشرة aya mai lamba 29 al'aqab aljannu suna zuwa suka ce ku shuru ya kira na karatun kina surutu sauraka ba za a sa karatun ƙur'ani a matsayin yin can amma idan misali kina da waya wanda ke da abin da suke kira manhaja application musamman bluetooth ke ɗauko ƙur'ani daga yanar gizo gaba ɗaya ki dinga buɗe wannan ai da ba babu laifi babu ne muna magana a mayar da karatun ƙur'ani a matsayin yaron da ne maka hidima da an kira ka shi ke nan ka gara aikin ƙur'ani ka ci gaba da harkar yi. haramun ne ka ci yawo ka bude ƙur'ani. da halatta wani masu yi kutena ba a sa yawo buɗe ƙur'ani saboda wata kadda tana ne la ne dalili ni ba ce da ku yawo da jasa ne ba da jasa bane shi ya ce abubuwa da ke fitowa daga cikin mutum guda uku ne kashi na farko na jasa ne fitsari da baya kuma jasa ne kashi na biyu mai tsarki ne kamar gumi majina yawo hawaye wannan ba na jasa ne kashi na uku malamai suna da sabani wasu sun ce na jasa ita ba na jasa misali mani a wurin mu mani ba na jasa bane ba na jasa magana mafi kyau ta yaya Allah zai halici annabawa daga najasa misali in raka ne to ba shi muke magana ba amma ya ko da zai ba da najasa amma ya gaba shari ko kuwa kana gani a banki a yau sai su nemo wata ƴan roba mai ruwa a kan danna hannu ana iya zo kuɗi wai because this is a clean knot clean knot so kuɗin da is clean kuma ne ba clean ne? kawai na fi kiran karka karka sa yawo ijiye ƙwararri fatina idan mutum yana takardar qur'ani kuma Qur'ani ya tsufa ɗin ya zama takarda ya zaka yi ko suna ganin ka je ka samu rami abin nan wanda ya rige ka je ka samu na saboda idan ka tona rami ka sa takardar Qur'ani da ya yage akwai yiwuwar a yi fitsari tsari da ke zaune a fitar kuma ka zama kai ne dalili ya zan yi suka ce ka ƙona sau sai na usman lokacin compilation na ƙorani da haka misali duk ɓangaren martaba ƙorani da ba shi haƙƙin sun zai fi ne ki ɗauki wani abu ki sa a saman ƙorani ko tafsiri ne ba za ka tafsiri ki wani kasir kan ƙorani ballantana masu ɗaukan ainihin wato jarida su ɗaukar kan ƙorani a usulillah shi yasa ba ma tare da masu cewa wai ya kamata a hotel a dinga kai ƙorani wata la ba mu amince ba na taɓa soka wata ran a kalaba fitar crossing da wata ran zarewa wallahi mala a hotel din astaghfirullah babu daɗin ji astaghfirullah sai ga toilet ɗin tishu an ka tsanani an ɗora ƙwani an ɗaukar ƙwani ta haka zai maka daɗi kana da iman waɗanda suke ba da fasura a kai ƙur'ani wai don a karanta ƙur'ani ba kamar bible ba ne innahu la kitabun aziz kitabun aziz إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون suna ka farla ƙur'ani da darajarsa da ba shi ba abu ne na wasa ba har ma hadisi na cewa in za ku yi tafiya ƙasashen kafirai har ku tafi da ƙur'ani saboda gudun kar ka tafi da shi a gama da abin da yanzu sai aka ce ga wani kafiri a wannan unguwar ta flying talax misali kudin jukun sai aka ce ga wani mutum karni ne ya ce a ah, ai musulmi suna son ƙwa'ani sai bude shago sai sai ƙwa'anai ya cika ya ce a zo a saya ya halatta mu je mu saya a wurinsa ko gane ba ko kafiri ne yake da so ya cika kudin da ƙwa'anai da yawa office yace ai ya san musulmi suna karanta qur'ani musamman ramadan ya karato sai cika kasko din su da qur'anai nan a zuwa a saya shi kafiri ne amma ya so yau ne kuɗi ne business ne tambayar da muke yi in kun fahimci ni ya halatta a je a sayo qur'anin a wurin shi ba kuma da amsa ba ya halatta a sayo qur'ani a wurin shi ya halatta ba ko so malamai ne kuka ce ku malamai mai muka ce almajirai wata ta ba da fatawa ta ce bai halatta ba ta shi ke to kuwa fahimta ku ba akar muku na'am ai tambaya ne ai na ji ku ne saboda tambaye ku ya halatta a sai mace ya danganta ya danganta idan kana nufin aje a saya ne in ya samu karfin goya ci gaba da na harkar haramun ne idan ku za a saya ne a karɓa ƙur'anin daga hannun arne a martaba ƙur'ani ai wannan awwalu ma ya ci ne ma sai ya danganta ga irin yanayin sai mu ce to kai oke ciku dun mun sai amma ka sake bude wannan shagon ana wannan kuma aikin hukuma ne kada a sai ka mana wasa a cikin mu a ƙasar mu lakum dinukum waliyadin yan uwa musulmi ba ne ya ta bane tsawon magana da ya gaya min saboda muhimmancin haɗuwa kan alkhairin nake wata tare daga wata laccan muke bari in zo abinda ba a samu duka ba ya kamata a rasa shi duka ba wai da hanau gara mannau to ne muka dan manna da fata Allah cikin ramarsa shi ba manna zai mana ba zai ba mu ne kwando kwando iya ya tara mu akan ladan abinda zan gaya ma kusan na ƙarshe bayan kun ji Qur'ani wasiya ce zan muku guda goma wasiya na farko gulma haramun ne wallahi daga cikin abin da ke cinye lada mutum gulma na karanta labarin wata mace wani mutum mai waye zai wuce a motarsa sai ya ga ‘yan uwa musulma da niqabi subhanallah amma tana kokawar shiga bus da mazaji sai shi wannan mutumin sai ga a ah, ya za a yi haka garin bincike sai ga a shi ma matar makwabcinsa ce sai ce a ah, bai kamata ba wancan shigo in kai ke gida dan ta magana mota ne sai bude bayan ya dropin din ta kofar gida ina son tambaye ku yayi laifi ko ya daidai ya kyauta yi. yana ajiye ta sai matar shi wannan mutumin mai motar sai ta kyallara ta kyallaro ta hanga ta hango ta duba ta dubo ta yi tsegume ta tsegumo sai ta kira matar mutumin to ki mai da hankali na gan shi da wata mace kira ne Allah mara to inda Allah ya taimaki matar sai to ina ruwanki ina ruwanki ina ruwanki da ke min magana kika sani ko wata matar ce ta sa kika sani ko yar wasa ce ya ke gulmawiya ta watsa mata ƙasa a fuska to kun ga wannan abin da muke nufi a nan wurin shi ne. gulma ba ta Allah ya gargaɗi masu gulma ya kira su fasikai a cikin sura mai lamba 49 aya ta shida يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتوبوا على ما فعلتم ما دي سوى سيئة تفرقوا كنان كركي كركو ساقن جون عرب نبي يا كريا سنة هلا كمسون والله تمن جركي بايا كريا كم يزاكي كريا سيئرن كريا دعاك شباب ليفي gyara tsakanin kawaye biyu suna rigima ta ce wanda ta ce da shi inda ya manufaki gyara ne wannan ba laifi ba annabi ya faɗa cikin hadisin ɗan musu cikin buhari da muslim ya ce wa iyakun wal kadib ina gargaɗin ku da ƙarya ya ce fa innal kadiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا mutum yana ta karya har Allah ce a bude masa fayil makaryaci ne karfe karya yana daga cikin karya ki ce wa danki zan ce maka halawa in daga makaranta mamakin ce za ki ce min halawa ba ki ce ba wannan karya ne kwarai karki abin da yake ba zai ba ki ce ba zai yi ba mai waye yi. na uku ku sa ido kan tarbiyyar a yau ku kula da wayoyinsu mun shigo cikin zamanin fitina a yau wallahi kuma da hankali wayoyi a yau suna iya rusa gida suna iya gyara gida wasu yata ta hudu ku kiyayi cin riba kin kai ajiyar banki ana zami interest to riba ko mtn su bukaci wai you can borrow borrow borrow borrow wannan borrowing da ake riba ne domin idan yanci yan kika ranci kuɗi suka sami tikatin dubu da ɗari biyar tsakanin ku da Allah suna cirewa ko wasa cirewa wannan cirewa ai riba ne saboda bashi ne bai halatta bashi masu cewa a aiki ne ke aka yi sun maka aiki ne ba gaskiya ba ne ku kiyaye wannan saboda Allah ce masu cin riba الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس waɗanda suke cin riba ranar kiyama za su taso kamar wanda ke da farfadiya ne kuma ya ce ku bar cin riba in ba ka ba Allah zai yake da to a kiyaye wani, ku kiyaye mai yaudara da ke zuwa wai an zo da wani gold market wani forex exchange wani wane ne kasuwanci a intanet da ce ku kawo kowa ta kawo dubu ɗari ɗari za a tara kuma duk wata za a ke baki dubu ashirin ba suna yi ba da yaudara ne bincike ya riga ya tabbatar ko ka iske ana rubuta muku a cikin bango what is needed 30,000 naira monthly so ai so garin neman kuɗi kar garin neman gira a jihar sa ido kada hangen hadarin ne sai sa a yi wanka da ba haya a mai da hankali muna tuna da kyau balanci neman ilimi ku dage neman karatu sannan daga ƙarshe sun sake kama ku wannan hadisi sannan ba ku addu'a da nake so ku haddace kafin mu tashi sannan ne inda ta haka dan lokaci ya riga ya jiya, ku sake faɗin hadisin kala rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل رواه مسلم عن أبي أمامة الباحلي عن أبي أمامة الباحلي وتعدد ست فبسم الله معلم عيبا ما جيك لك مريع اللهم صل وسلم عليه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رواه سيكم وا kada ku ce da ni duk tsarin ku ita kadai ce to to malama bismillah masha Allah irfa isau ki daga murya lokaci ya tafi hajiya ba dai kina duba takarda bane ko ai ƙarfin haka ne dai to kaga fuskar ki na daga murya na'am وتركها نعم ولا يستطيعها الجميل to mun gode waɗannan biyu sun wakilce mu da fata kowa da ya ta haddace za ku malam wannan amana ce na bari a nan ka ta haddace hadisin nan zan da mai muka insha Allah daga ƙarshe kuma shine wannan addu'a ina so ku haddace addu'ar ga fassarar ta ya ubangiji ka sa tsayuwar mu gaba gare ka ta yi kyau ku ji da kyau mas'ala ce ta mutuwa da rayuwa a yau addu'ar na cewa ya ubangiji ka sa tsayuwar mu a gaban ka sai zan ga muku larabcin ina ba ku fasara ya ubangiji ka sa mu ringa tuba zuwa gare ka tuba ta gaskiya ya ubangiji kar ka sa mu ji kunya a duniya da kuma ranar da za a yi fare mu gaba gare ka ya ubangiji ka yi mana baiwar wani aiki nagartacce da za mu rike shi gaban ka musira هاوسن كنن وكرن karanta da larabci Allahumma ahsin وقوفنا بين يديك اللهم احسن وقوفنا بين يديك اللهم احسن وقوفنا بين يديك wata haddace wannan gabar kawai Masha Allah, ku sake mu ji? Allahumma azim qulubana bayna yadayka. To gaba ɗaya kenan cikin addu'a da gaba guda hudu. Sai mu ci gaba, nayi wannan ne saboda saukin haddace ta gaba ɗaya. na natubu حقت توبتي حقت توبتي إليك إليك وجعلنا وجعلنا نتوب نتوب حقت توبتي حقت توبتي إليك إليك صار أوجي وجعلنا Thank you. عصاكي وجعلنا نتوب حق التوبة إليك إليك وجعلنا نتوب حق التوبة إليك وكان انت جاء وفرقوه مجي masu cewa taubata ku gyara hatta ku ke gashi gaba ta gaba wala tukhzina wala tukhzina fi في wala ولا في يوم العرض عليك ولا تخزنا في الدنيا ولا في يوم العرض عليك ولا تخزنا في الدنيا ولا في يوم العرض alaika ina haka masu rubutawa kai kofi in ku rubuta gaba daya wata ce alkawari cikin ku kawo mata jamil jamil jamil to a wasu majalisan ashe an yi su har masu rubuta sun yi kofi so wadda ta ga za ta iya ɗaukan nauyi ta yi sadaka saboda Allah ta bugo da yawa ta raba musu so ga shi mala yakubu ya bayar alhamdulillah ba babu laifi ilimi hanyar shiga aljanna ta hanyar daukar nauyin buga irin waɗannan ga shi na a rubuci gani a abin Ko Allah ya nika albarka ya karba bana a me za ki yi alkawari za ki buga kofi nawa guda ɗari ɗari nawa ɗari ɗaya to mun gode Allah ya ba da lada Allah ya saka malam sai ba ta buga ta alkawarin guda kofi ɗari kwarba musu

عملا صالحا نفوز به لديك نكر شيء وهب لنا عملا صالحا نفوز به لديك معنى الله لديك لديك معنى الله كيمنا بيور وانا ايكي الله كيف بدشي wanda da shi za mu tsira gabanka misali a ce kullum kina ba da sadaka ga marayu hmm? misali da azumi ce to a yankin da kike ciki a ainihin tudun jikun zuwa masallaci kice akan masallaci alkawarin daukan koko da sai azumi ya kare kana da Allah wannan muhimmin abu za ki gyaran makabarta ce to na sai da gwalagwalai a yi nema saboda lokacin da zan kwanta a gabari wata mata ta ji ana hayya alal jihad a iraq al-basra wani malami ibn al-mansur ta ce ku gaya wa malam wallahi ba abin da na mallaka a duniya illa wannan abin wuyan nawa na kwanci don allah a je a sayar a sa a cikin asusun jihadi ina roƙon allah rana da haƙarƙari na ya taɓa kabari na ko allah ya kalle ne jiƙe la ilaha illallah يا الله سورة wannan babbar magana اللهم أحسن وقوفنا بين يديك وجعلنا نتوب حق توبك إليك ولا تخزنا في الدنيا ولا في يوم العرض عليك وحبلنا عملا صالحا نفوز به لديك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين godiya bayan Allah haka in uwantaka take ta musulunci mun dama harkar sadawa ke da daɗin da zaki lokacin da duk aka ga malam ya tafi America yin tafsiri ke ma sannan ku ci abin da malam ya faɗa a gurguje muka tattauna da shi ya ce ko minti na ce kominti biyar zai zo a shi mala ya maku awa ɗaya daidai sun fara karatu biyu sauran minti biyar kuma abin da zai darsin da nake so ka ɗauka ba a tarike irin karatun malam yana tafi kun sa abin da ke ce mata fi da gidanka to haka karatun malam yake kun ga yana tambaya yana ba ku saboda haka abin da za ku ɗauka ba a rubuta ba tsakanin yin maganan ya zo ya yi maku lacca ya wuce minti goma ba muka tuko a hanya ya zo ya sauke wannan ilimin wanda ba za ku iya ba amma bari muku tambaya da wanda ya baka bashi da wanda ya biya maka bashi wane ne ya fi maka to ni kun dora min bashi don haka murnar da kuka yi na fi ku murna domin mana ya biya min duk baki hadda abin ma da ban da shi saboda haka na fi ku jin daɗin yarda da yi da kuma ya zo sauke wannan da fatan Allah ya saka wa malam da alheri Allah ya sai da zuriyarsa saboda haka akana maka Allah akwai transfer gashi nan sannan akwai chairman na PTF transfer shi zai karanta maka tambayoyi sannan akwai sauran malamai ma'ahad makaranta ta ce ne ma malam an koyar da ni karatun qur'ani kafin a gina ta muna yi a garejin wannan gidan a Hezbollah ni da daddare da ni da wani malami na malam Yusuf wannan 88 87 7 kai 88 to wannan makaranta makaranta ce mai albarka wanda na san sannan aka gina ta malam bayan Allah suka rika daukar su minti da kansu ba sai an duk wanda ya iya gini kawai sai a ce zo wanda bai iya ba sai ya dauko makaranta ce mai tarihi mai albarka ta yayi ɗalibai bila adadi wannan albarkar ne biyo ta kun ga malam yau a cikin ta saboda haka ku ji tsoron Allah ku rike abin da malam ya gaya muku kurani da fatan Allah shi da ta saka malam za a yi tambayoyi a takaice saboda malam yana kan hanya ne بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى الدين وبعد اخوه الايمان السلام عليكم ورحمه الله muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu Ta'ala muna biyantawa da wannan babban gata da malamin malam Suleiman ya mana da ya gaya wani babban malami domin mu karrama wannan makaranta ta ma'aikar ilimi da islami na yi takaici kwaye da gaske lokacin da malami su da yawa yan uwa ɗalibai ba su iso ba kuma na tabbata da a ce sun jiro mun karatun da malam ya sauke mana tun farkon karatun har karshen sa da sun yi da na sani kwarai da suka latin zuwa wannan karatu ya mana karatu na tsawon awa ɗaya mai tare da ban iri, wanda a takaice abubuwan da ya karantar da mu za mu iya sanya sa a layi shida na lura suna rubutu a gaggauce za ka iya rubuta kamar ya karantar da mu nani na ne nahwal qur'an ne wajiban mu game da alqur'ani na farko ma na fara mana bayanin wujubul imani na farko dai mu yadda da cewa shi lissafi ne saukakke daga Allah subhanahu ta'ala na biyu ya karantar da mu wujubul ta'allu wato wajibin koyon shi alqur'ani kuma a hannun malamai harafin harfin bi harfin sannan kuma mana ya karanta da mu wajibul shari'a wato bayan mun koya kuma mu zamanto muna kan komawa wanda suke nan da wuri har mana ya ta tambaye mu shin wa zai dauki alkawari ma Allah subhanahu wa ta'ala zai ta kanta suratul baqara kasan da yawa wanda suka zo da shi ba su ji wannan ba sannan abu na hudu da mana ya kawo mana shine wajibu tadabbur wato cin-cin-cin game da abin da nake karanta na alkur'ani. domin babbai hikima sauka da alkur'ani kenan a karanta a ita tabburin abin da ke cikinsa sannan abu na biyar wajibcin wato wajibul amal wajibcin aiki da shi alkur'ani wanda shi ke bambanci wanda ya ilimi da wanda ba shi ba sai abu na shida malam ya karanta da mu shine wajibu tahqiq da zaman alkur'ani shi ke tsara mana rayuwar baki daya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saka wa da mafi cikin alkhairi yan uwa sun rubutu tambayoyi amma mun tashi wanda suke da alaka sosai da wannan karatu guda uku abu na farko da tambayi suna cewa Allah shiga fiti malam muna son wannan karatun sosai sai dai muna fuskantar ƙalubale wani lokacin daga mazaje mu ba ma samun goyon baya na zuwa makarantar bacin farko wani lokaci, idan muna cin makarata alkur'ani sai a ta samu ayyuka wasu shawara ma da zai ba to ni shawarar da zan ba mu gaba daya dole ne a san tsoron cewa shi aure wato kamar haɗaka ce ta to dai ka ka san matar ka yar uwarka ce addini ya haɗa ko a da ɗaya sannan zamantakewa sannan gashi la'alla ma Allah ya zata ku da zuriya saboda ka zama dai kenan duk abin da zai haɓaka ta duniya da lahira awwalu ma ya ci hune a kan ka taimaka mata tabbatar da shi banji akwai namiji da ya san nauyin da ke kan shi zai hana matarsa ko ya jawo mata cikas wajen samun ci gaba wajen karatun ƙwa'ani ko neman ilimi shi yasa aka ce in za yi aure na sha faɗa a samu abubuwa guda tara namiji ya fi mace abu uku ita kuma ya fi shi abu uku su haɗu kan abu uku tara kenan na lantoci da yawa mai taken tara ta ma'aura kaga daga cikin wannan ukun nan su haɗu a kan son ilimi amma idan misali miji ce da ke to da Allah wannan karatun ki yi haƙuri saboda akwai abu kaza za ki min yana kan garamin lokaci ne sai ki haƙurin ki amma ki sani wannan abin da kike bukata yana nan sai ku zo na ku fahimci juna in da fahimta juna ba ku da matsala wani da Allah in aka yi sallar asubahi ina roƙo ka yi haƙuri in dai ba wani abu ne da ya zama dole ba ka bani awa ɗaya ina son karanta bakara ko kuma na tsara ma kai na saukan ƙur'ani duk wata wata a lokuta kaza duk hakkin da yake naka ne a kaina zan sauki amma lokaci kaza ina roƙon ka fahimce ni wata awanu ne ala zirri wata kuwa to magana ce fahimta ce ku fahimci juna kuna yi imani duk mutum na kirki miji a gaya mai wannan yawa ya kamata ma ya gode wa Allah da ya baki mace irin misali a mace mai karatu wani misali na da ɗalibi a mai maiduguri da ya ce malam zo ka ga gidan ran ka je gidan in ce ka ganta nan haka ga ƙorani ce a na nake zama ta ƙur'anin ƙorani Allah malama ce ɗaya da ƙur'anin ta kuma sai zauna nan ba magana miji ba ne kuma almajiri ne kuma ba ya jin wani zafi wallahi a ganin saboda ka yi shawara ta kiran gama ma'aura a fahimci juna abu irin wannan bai kamata ka na mace ka Allah ya samu dace Allah ya saka da kan baya ka gaba kamar da malam buga misali girmama alqur'ani ta zo cewa kada a sami wa a tabbatakardarsa mai malam zai ce game da shiga banɗaki da alqur'ani wanda ke shiga banɗaki da waya wata a waya kuma akwai alqur'ani gaskiya da lokaci ne sai gaya muku haƙoƙin ƙorani guda goma sha shida ƙorani na da haƙƙi haƙƙi haƙƙi har sha shida na ambaci uku ne a karatun ina ne jin shi kuka ce ko awon su ce muka ambaci guda uku ko sai daga cikin haƙoƙin ƙorani shine wato yani adamun tihani ne kara masa imtihan ba imtihan na jarba imtihan ba a daga al'ihana mahana kada da shi ƙur'anin da kike da shi a cikin waya idan kika kashe aka shiga wato bayi wannan ya baki da matsala da shi ai ba kunna ƙor'anin kika yi ana banɗaki ɗaki da su dai suna karatu ko shirai misali ko wani ba wannan muke magana fahimta ko da haka idan kina da qur'ani a matsayin application a cikin wayar kika shiga aka shiga wato makewayi babu laifi amma shi kashe Allah kin manci yana jin tilawa sai ki maza ki kashe Allah ba zai kama ki insha Allah amma ka qur'ani, ka kaddan qur'ani mushafi ka gun kazanta da shi Allah ya ce shi ne abin da muke Allah ya sa an gane kuma idan ka ce a ah, to ai laifin to mahaddaci da ke da ƙur'anin a kirji kare shiga wani ake kenan haram in ya shiga ƙur'anin ba za ta wannan misali da fata an gane ko ya saka da alkhairi ta karshe Allah shi ya malam suka ce malam mutum da ya karanta alƙur'ani a kowane yanayi misali sun samu kansa ainihi na al'ada da makarantarsu wannan matsala malamai sun yi sukuwa a fagen karatu kan matsalar mace mai jinin halata karanta ƙur'ani ko ba su wannan dan su kuma ta haifar da alkhari kwarai da gaske domin bayanin da yani ya biyo baya a iya kasashe gida biyu wasu na ganin cewa mace ta karanta kwana cikin jinin al'a babu laifi ba dai ma kawai dalili hadisin na Aisha Allah kara masa yadda inna haidatuki laysat fi yadiki yau ai hada ki ba a hannun ki take ba shayi haida ba hannun ki take ba wasu kace to ai ba nan nasi bane kan Qur'ani amma mafi yawa majority in mace na cikin jinin al'ada ba za ta karanta ƙor'ani da zimmar tabawa tana shafa shi amma an Allah mata bayan haddace wani farayi na ƙor'ani ko su misali kuma za ta ba da hadda gobe a gaban malam ko tana kan da almajiranta ya zama dole ta duba ko za a yi mata jarrabawa na ƙor'anin gobe a makaranta tana da bukatuwa na ta yi nazari da irin wannan babu laifi da karanta ba Allah sa kun gane saboda ka inda larura ta shi kenan ai abdurratu bihun mahdurat wa sa wajibin bil iqtidari wala muharramun ma'a firari inda nasir sari daga idan akwai tilastuwa da wajibci nake abu shi kenan babu laifi in ba ka ba mafi yawan ra'ayi shine ba za ta karanta ƙur'ani ba tana ne taba shi tabawa sabanin mai janaba mai janaba shi itlaqan ba zai karanta ba ba shi ya taba ba amma mai jinin hala za ta karanta bisa ra'ayi na farko har da ma tabawa na biyu kuma inda dalili da ke zasuwa ta karanta saboda halin da take ciki Allah ya sa kun fahimci wannan amsa da kyau Allah kuma sa wanda ce so kenan muna godiya Allah ya saka alheri kin tambayi eh to ma ai tambaya ce ne ni haka nake in sai na tambaye ku ko ba ku bani amsa yanzu ku je ku nemo ansa abin nan tambaya ce ake min kwanaki wasu ɗalibai suka ce malam ka tambaye mu fiye da shekara ko hudu ne baka ba mu amsa ba ciki eh, a kan suka ce ka ce misali mace ce ta tafi tafiya yani a wani kauye to a kauyen an yi ta yaƙe-yaƙe a ubillah da kashe-kashe mata da yawa sun mutu subhanallah azim wannan macen ba ta dawo gidan mijinta ba shuru shuru shuru shuru babu labari har wata ɗaya wata biyu wata uku me za a ɗauka me za a dauka sai iyayenta suka kira mijin suka ce kaga matar ka ta mutu ba mu ganta ba duk matan da suka je mu zawa da riba subhanallah na haka mun aura maka tsawon mace saboda mun ji daɗin zama da kai an ɗaura aure da kanwar bayan sati sai ta dawo ita yau ta dawo wasu ne suka ce su malam ba su gaya mana ya za a yi ba ya ce ah, ku je ku nemi mana ba tambaye ku aka yi ba yanzu ku inda za a tambaye ku yanzu wace ce mata biyar ce mata ko kanwar kar ku ba na amsa ku je ku bincika in kun samu ku ga wasu malam assalamu alaikum wa rahmatullahi to a ƙarshe ina da saurara muna tare da shugabannin wannan makaranta akwai da Ibrahim Yusuf wanda shi ne shugaban PTA na wannan makaranta tare da shi akwai wani abu ina gaba a gabatar da shi ba babba aminin da aikin wannan makaranta ne yana ba mu labari yana shawarar lokacin da suke haɗa islam shi ne Aminu ne darakta na makaranta da shi shi lawan muna godiya a da da su da mujahid shi ma sun halarta muna son mu da malam da bin ibrahim yusuf ke jawabi godiya a madadin shugaban da makaranta mun ke ta sai kuma a ci mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم a madadin iyaye na wannan makaranta mazaje na matan aure muna nuna godiya ga malam da ya halarci wannan makaranta mai albarka daga ciki malam a dan uwa malam suleiman ya yi bayani ba galibi aikin malam kenan a rayuwa ni ma ba zan manta ba lokacin muna biyu ke akwai series of lectures da malam ke gudanarwa wanda har gobe in ya ji malam na karatu raina yakan tuna wancan lokacin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam da aljanna Allah ya shirya mashi zuriya Allah madaukakin sarki kuma ya tsare masa malam sa'id salih alkuwar billah malam so muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi wannan akwai wata damuwa da ya kamata mu yan uwa mu gane malam ya zo karanta tun kafin je da rabi misali ɗan uwa da yawa ba su zo ba cikin ɗalibai galibi daraktan wannan makaranta kamfani yana da kokari wurin kiyaye lokaci mu ma ya kamata mu gane a matsayin mu na ƴan uwa masu neman ilimi lokaci na da tasiri matuƙa a rayuwarmu kuma alkawari muka ɗauka da muna da kokarin kiyaye wannan alkawarin yadda malam ya zo principal da ya bayani duk alkhairan da ya faɗa da yawan mu mun rasa ainihin wasu wasu kuma mun same su muna fatan za mu gyara wannan ɗabi'a ta kiyaye lokaci da ba lokaci muhimmanci a rayuwa Allah ya taimake mu akan karanta alkur'ani Allah wata cikin sarki ya ƙara ma rayuwar mu duka albarka Allah ya sa aljanna ita ce makoman mu shi ko malam Allah ya karfafa imani shi Allah ya taimake shi akan wannan da awa har ranar ainihin barin shi wannan duniya kuma Allah ka taimake mu ya ƙara ma rayuwar mu albarka Allah ya koma da kowa gidansa lafiya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

Bueno, vamos a sacar esta Thank you.